مكرز ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله لا يتلى عليهم سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويذرون للأذقان يبكون ويذيبون أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا سورة الكهف مكية وهامعة وخمسها This will last. أبدا ويذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرذا صدق الله العظيم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 البصير الذي يبصر دبيبة نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائر العلماء واثقة في بيان الأحكام خارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي الى دار السلام نعم. المبشر بما فيها من التكبير والاكرام وفي مئة سنة. محمد سبحانه الله خصائص بخير كتاب انزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة اخرج للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فسوف يلقى نعم، أما بعد فيا أمة الإسلام من مراد العقيدة Kayan da ake buɗe ta تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na wahala in rike shi kawo ina farawa da jaddada godiya da Allah ya rabu sarki wanda shi girma da sa da kojin sa da Yana haɗa fuskokin mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na tawa a kuma wannan jiha ta tawa ni ma tawa ce a cikin wannan jamhuriya ta Nijar ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci tun kafin wata ramadan ake shirye-shirye yan uwa matasa tare da haɗin kan shugabanni ana so a yi tun wannan jiha ta tawa domin gabatar da wa'azi kasancewar abubuwa sun yi yawa a can gida najeriya muka da a farma a ɗaga waɗannan tarurruka zuwa bayan sallah muka ce idan Allah ya amince waɗanda za su zama kamar gonar sallah da za a gabatar wa al'umma shugabanni suka ga dacewar haka aka da waɗannan wa'azuzzuka zuwa wannan lokaci to komai da ma sai Allah ya amince yau da Allah ya amince ga mu a cikin garin tawa yau da taso daga domin karo zuwa sokoto na samu alama na su gandu yana gida na a sokoto daga nan ka makaya zuwa emela muka tsaya da boda zuwa kudi daga nan muka gano tsarnawa gidan ibjar ba da gishiri mai mujiya ya kamata a ce mun so tun da Allah ya gaba da in ko san kada sa ya tangara ta motsa a shi wannan wani wuri ne za a zo kokara da yin lafiya ko kayan mun sai da ka bai malumar da suke da ilimin gona wannan fadawar da su karbi na ta hukunta a mun zo ko mun samu yawa da gabatar wa'azi da babban malamin da muka samu da malamin da suka gabata kafin shi ina addu'a duka Allah ta saka musu da alkhairi amin ahlus sunna dole sai mun dawo mun sake yi wa tauhidi garan bawo wannan ya tunatar da wani abu ne ya faru wani babban malami na tauhidi yana karanta da ɗalibai kuma littafin da yake karanta wai shi wallafa littafin da an sauke littafin sai ce to a sake komawa a maimaita idan an ta sai ce a ƙara dawo a ƙara tisawa kai ɗalibai da suka hada da littafin gaba ɗaya rannan bayan an sauke ce to ɗaliban za mu sake mai da ra'ayi suka ce a aka maka makara wannan littafin da mu hadin ya kamata a da wani karar a yi ko bidiyo ko usul ko ra'ayi da ibada malamin shi ne wani miliyan sun zan ƙara mutu shi ina gaba wa zan sanar da a lokacin to alhamdulillah tauhidin nan ne za mu ɗauka da shi ya ce gari da malamin ya zo aji sai shi ne hankalin sa a shewar sa a bashi ɗalibai suka ce a gawar ka bada lafiya ya ce ina lafiya Labarin ya same mu a gari kaza wani mai arziki ya gina gida sai aljanu suke ba shi tsoro a gida sai ya zo tambayi malamai sai ya karshe sa ya samu malamin bid'a sai suka ce yankawa aljanun zakara za su rubuce sai yanka musu zakara Wani hali ne ya da wannan hankali ɗalibai suka ce to Allah ya shirye shi Allah ya shirye shi bai dai kyautawa sai malamai ce to amma mun tura abinci ga da a gaskiyar magana da sai aka ci gaba da darasi wace gari malam ya shigo aji zai fara darasi sai wani ɗalibai ce ai ga wata bara yaya labarin alhaji nan da ya yi jiya an bincika an dawo gaskiyar magana malamin shi kwarai an bincika an gano ashe ba ya yanka wa alamu da fara ba ne ya yi zina ne da mahaifiyarsa da ta haife shi na lillahi wa yana yadda muka yi na lillahi na haɗa abinci aji gaba ɗaya ga ina na lillahi wa yana ne aka rawar da shi da shi a to kun ce mun kun fahimci lillahi da muke karantawa jiya mun ce ya yanka wa aljanu zakara abin da ya aikata shi ka yi amma hankalin ku bai tashi da kuka ce kawai ana ya yi shi wuce kuna da duka a aljanna yau an ce ya yi zina da uwar shi kuna in na yi da ku kamar sun ya da tashi ko a fahimtar ku ya yi zina da uwar shi ya fi zama a wani kyama sai da yanka wa da zakara alhali wancan shirka ne wannan tabayira ne wannan karamin laifi ne ƙarƙarin na haɗa da wancan laifi shi wancan laifin Allah zai gafarta ya sai ya je wutar jahannama wannan laifin kuma Allah zai gafarta ya sai ya je aljanna amma saboda ku san tauhidi ba an yi shirka hankalin ku bai tashi ba yadda ake bakin da nake ba a wani zuwa fahimta a ɗaukar tafi ne na rufe a sake a fara da shafin farkon hijira abin da nake guda maka ne sai ka kamar al'umma ta gane tauhidi ta gane wa ake cewa Allah sai an tura an tura ko wani abu ya faru sai ka gane ashe babu inda aka je ba amma ka gane tauhidin ba akwai bukatar a sake komawa daga shafin farko a sake ɗauko shi Allah ka gafarta mana ana ramma suratul isra ta ƙara da godiya ga Allah madaukakin sarki hmm. karanta mana ayar وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا annabi da ke sai ke ce qul alhamdulillah ya fi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kace dukan godiya ta tabbata ga Allah godiya ta ne ta tabbata ga Allah kai ya ku ahadu suna ku ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah malamai suka ce akwai surorin da Allah ya bude su da gode wa Allah daga ciki akwai surorin fatiha sai Allah ya ce mi alhamdulillah ya rabbil alamin Allah ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah rabbul alami ubangijin talikai dukan wata halitta Allah shi ne ubangijinta duk abin da ka gani ko abin da ka ji hmm. ko abin da ka sunsuna ko abin da ka ɗanɗana da harshenka ko abin da ka laluba ka ji ko abin da ya huda ka ka ji a jikinsa Allah madaukin sarki shi ne halice shi shi ne ma'anar rabbil na'am suratul anam sai Allah ya fara da godiya sai ya ce alhamdulillah alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur Allah ya ce alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah alladhi khalaqa samawati wal arda nan kuma sai Allah ya faɗa muku aikin da yayi shine wanda ya halicci sama shine wanda ya halicci ƙasa in tambaye ku tsakaninku da Allah sama waye ta Allah ko gwamnati Nijar ce ta yi <laughs> waye kasa Allah za ka gance akwai ministan yankan kafilaye da safiyo ba sai da an yi halitta kasa ba ka duk yanka yau yanka ba akwai wahala ko ni ana kawo magribi ba sai yanka ba wa ci sama Allah da bai da ruwa ke zubowa sama da Allah idan ta rasa ruwa a Nijar ya ke yi Allah roƙon ruwa ba ku an samu sai an ji a Allah hmm. ba ministan ruwa a Nijar to me za ba za ku dole shi ba ku ce mai girma minista ko mutanen tawa ruwa bai samu ba wannan rashin adalci da ake mana ba za mu taɓa yadda da shi ba ko ka kawo ruwa ko ai bala'i ne? da mai girma minista zai ce mutanen ta wasu haukaci dan girma ministan ruwa ya san cewa ministan ruwa ne amma baya bada ruwa wa yake bada ruwa Allah Allah ne yake bada ruwa shi ya halicci sama shi ya halicci ƙasa ƙasar ita take tsirar da tsiro yanzu da kaje gona za ka shuka in ka tona rami kai sai ka zuba dawa sai ka mai da ƙasa ka take ina ne wajen da jijiyar ke fitowa ina ne wajen da gurgin ke fitowa dai baka sani ba sai ka kara ga wani mala'ika ya zo ya gyara ya gyara a mai da inda ganyen zai fito da inda jijiya za ta fito ka tsoro tsaro ya fito aikin wane ne wannan Allah kai zubawa kai kai karfe da aikin da kai da aikin da mala'ika ne bayan ka kara ga wani ya zo hala mala'ika alhamdulillah alladhi khalaqa samawati wal ardh kai Allah ka gafarta mu amin wa ja'ala az-zulumat shi ya sanya haske shi ya sanya duhu wa duhu ya sanya haske wajen duhu sai aka shi da jami aka ce zulumat dubbai domin shi duhu ba kala ɗaya bane amma haske kwara ɗaya ne shi yasa ɓata ya zama kala daban-daban bid'a ta zama iri daban-daban shirka ta zama iri daban-daban kafirci ya zama iri daban-daban akwai bid'a baka kirin akwai bid'a baka wuli akwai bid'a baka sidik akwai baka dinin akwai baka din amma haske guda ɗaya shi ne tauhidi haske guda ɗaya ne sunna ta annabi Muhammad shi yasa haske aka kawo kwaraɗe ta linjami aka ce zulumat amma da aka yi haske sai aka ce ne sai aka ce wani nuru ana amma je ka so wato kaji sai Allah ya ce ne alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja Allah ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafi ga bawansa wane ne bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani littafi ne alƙur'ani mai girma Allah ya ce wa lamar da Allah ku wata babu karkata a ciki duk abin da gani alƙur'ani mai girma daidai ne ba a samun kuskure ba tuƙa da warwara ba cin karo da juna bai taɓa cewa wannan abin dogo ne na yace gajere ne ba ko ce fari ne na yace baki ne ko ce filili ne na yace kakawa ne alƙur'ani mai girma sai dai sashin sai ya fassara sashi amma sashi ba zai ci karo da sashi ba shine wa lam yaj'alahu aiwa lam yaj'alahu waja wanda ayar ma Allah ya buɗe shi da gode wa kansa alayyama da ka take suratul sama. alhamdulillah الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الله يا الحمد لله dukkan godiya ta tabbata ga Allah allazi wanda lahu ma fi samawati duk abin da ke cikin sammai tun daga rana har wata har taurari har mala'ikun da ke cikin sama gaba ɗayan su kayansa ne ba kayan kowa a wurin wal duk abin da ke nan ƙasa kayansa ne da duwan wani da mutane da aljanu da tsiro da agwagwa da zurnako da sauro da ciyawa da bishiyoyi da da da da da da kai hadda liman kai hadda ladan kai hadda hadda tawa da tagu, da da da da da da da duka ta waye ne Allah ta yi Allah wanda yake sarki kai Allah mun gode maka wannan ne Allah da ake cewa ku gode masa ya ku bayin Allah lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke kasa da wanda ke sama kayan shi ne shi kadai a da ba na shi bane da wani yayi alaikum da Allah bane tambaye ku Allah ya ce shi halicci sama kun taba ji wani fito ko a turai ko a ingila ko a bulgaria ko a italy ko a faransa ko a spain ko a saudiya ko a america ko a australia ko a afirka ko a ko a da ya mutu ce ce ah, Allah ba kai ka halicci sama ba ni na halicce ta an taɓa samu Allah ya ce shi ya rana kun taɓa ji wanda mutu ce Allah ba kai ba da duk kafircin sa har Bush ya taɓa cewa rana ta ce da Bush karami da babba ko da taɓa cewa shi ya halicci rana duk duniya kun taɓa ji wanda ya ce shi ya wata duk ƙoƙarin da ake ba sai da a ce an zai duniyar wata ba wani dan boko shi dan lekko ya sha boko ya koshi ya zo ya samu malami yana karatun buhari ya kalkale dariya ya ce ku kuna bata wa kanku lokacin musulmai duniya ta ci gaba kuna nan da tsakar aure daya kullum ba ku da ake yi banda ku ɗauko buhari ko musulmi kuna haddasa na haddasa na duniya ta ci gaba har ana shan an je duniyar wata ku kuna na amurku da haddasa na wai shi na boko da mutane da bature wai shi ya taɓa zama a faransa I could precisely remember when I was in France. Ana wurin ɗaga nan gaba da take ce da wuta. Malam ya ce to na ji an ci gaba turawa sun da duniyar wata. Ya sa dana wata da kai musulmi ne ya ce ni musulmi ne. Ya sa dana wata nan waya halicce shi. sai ce wani ce shi Allah ne ya halice shi wala ya ce kenan su sun je wata halitta Allah ne ya ce eh. ya ce to mu kuma da kaje muna karanta sahihul bukhari su suna kokarin su san su san wata ya yake ina yake ana iya rayuwa ko ba iya rayuwa suna ta bincike don su gano halitta Allah ne to mu kuma wannan muna karanta ne don mu binciko shi Allah da ya halitta mu san shi Allahu akbar na'am da sanin halitta da sanin wanda ya halitta wanda ya fi muhimmanci ya ce ta ga karatu da muke yi ya fi muhimmanci da wanda ya je duniyar wata shi ne ya zo ga gobe sai ya je wajen halittar Allah mu ko mun tafi wajen Allah da ya halitta da mu da shi wa yafi ya ce ya ga gamar ta malam komai shi ya ce to saura kai ya ce da kuma da aka bisa duniyar wata tare da ta kaje ya ce ya ga gamar ta malam ba tare da ya kaje ba ce ta yake ka mata baka tata kai ba je duniya wata tare da kai ba kuma kai ka zo da mun haddasa za ta sai aka baka dan iska a cikin gari Araba. Now. Je ka su mata fadi sai Allah ya ce mai alhamdulillahi fadiri samawati wal ardi ja'ilil malaa جعل الملائكة رسلا لولي أجنحة مثني وثلاثا ورباع يزيد بالخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الله يجعل الحمد لله دكان godiya ta tabbata ga Allah fatirin samawati wal ard wallahi larabawa har cikin sahabbai ɗaya daga cikin sahabbai yana cewa ban gane me ma'anar samawa samawati wal arba sai da na samu suna da bayan ƙauye guda biyu suna rigima akan wata rijiya sai da ɗaya daga cikin suna cewa ana faɗar tuha ana faɗar tuha Allahu akbar daga nan na gano menene ma'anar fadilu samawati wal arba fadilu samawati wal arba ba wai Allah shi ya halitta ba a shi ya kago halittar ba a taɓa samun wanda ya halicci sama Allah ya gani ya kwaikwaya ba ba a taɓa samun wanda ya halicci ƙasa Allah ya gani ya kwaikwaya ba Allah shi ya ƙago halittar saman sannan ya halicce ta ya ƙago halittar ƙasa ya halicce ta banda Allah ya zai yi wa aiki Allahu akbar Allah ya ja'alul malaikata Allah ya sanya malaikun da malaika su ake ba wahayi suna kawo Allah suna kawo malaikun nan ulul ajnihatin oh. ma'abuta da kadikai masra akwai mala'ikan da ke da fike biyu wasu lasa akwai mala'ikan da ke da fike uku warwa akwai mala'ikan da ke da fike hudu kai yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana kare abin da ya yana a cikin yasha akwai mala'ikan da ke da fika fike dan ruwa akwai mala'ikan da ke da fike za ka samu mala'ika guda ɗaya da fike da shida

na ce to kuma musulunci za ka yi ya ce ya musulunci zai na ce maka yadda za a musulunci ba hadisi na ce idan za ku sallah kuna kiran sallah ya ce me kake nufi na ce idan za ku kiran sallah kuna yi ya ce yan muna da na ce kawo mun ayar da ta da ake kiran sallah na sai ya ce abu mai sauki kuma ba shi mu daina ba hmm. na ce to ayi kuka da kuma har yanzu kun sake shiga wani sabon rikici Allah ya ce ya lazina amanu idza nudiya lis salati ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bayt yake wa idza nadaytum ila salati wa idza nadaytum ila salati ittakhadhuha huzwa na ce to kun wa'in nan ayoyin ku sun ce a kira sallah an kuka ce ko ba za ku kira ba ko kun saba wa Allah in kira kuma sai kun nuna ayoyin ta ba da ake kira yace da ka dan gane kato in za ku sallah kuna ruku hmm. yace ne, eh, muna ruku na ce to ba matsala na ga ruku a qur'ani

yokar Allah ce kai ne ruku'i ruku shi da Qur'ani eh. to dan kowa hadisi ne ce ka dawo ko hadisi wani amma da ce san marfa hatta ta aka da qaima hmm. bayan ka yi ruku to ka dawo sai ka daidaito a tsaye hatta ya wuda kullu faqari ila hmm. Na ce to yanzu ina so ka kawo min aya da take a dago in ka kuskura ka dago daga ruku matsiyaci da hadisi ga yaki in ka ki dago kuma kai ta ruku kai ta dago kai ta ruku ta ce wannan akwai mafita na ce mai nuna mafita ya ce daga rukun sai zan ce sujada na ce to babu matsala ka zance da daya da Kuya ah, mun ganta Allah ya ce wa kalla la tudihu kalla la tudihu wasjud wa qatarib na Allah ya ce wasjud kai sujada wa qatarib ka karba a kusa da Allah ga sujada Qur'ani to idan zaka samu dole shine ba ka yi sujada kada ku fura ka dawo kada ba gowa wannan hadisi baya bacci ko ya ce mutanen ta ko kun san ayar da Allah ya ce ayi sujada a rago ai ka gani hadisi ne ya ce a rago na ce to in kai sujada kada ku sura ka dago kanka kai shiru ka da mushriki ya ji shiru ya sha ruwa na ce dana bari tambaye ka in ba wanda rufe ake yi eh sai a binne shi na ce to na ji da za a danne shi ai qur'ani ya faɗa hmm. to amma ya ake binne wa kawo mana aya da na ce ga yadda ake binne mamaci na shi ko hadisi ne fara mana yadda ake binne mamaci wannan kare kato baban sai mutu kawai kuma ke sa yan dari ne da yan izala <laughs> ya ce a zuwa jana'izar baban babansa suka ce babu matsala amma nuna mana qur'ani yadda ake yi in ba da kawo ba ba da ba yi ya ce eh, Allah ya ce ba ba sallahu guraba fa ba sallahu guraba ya ba hasu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata bi ala ya wailata ajaztu an akuna misl hadha al-ghuraba أبي فواري سعوة أخي أصبح من النادمين لدينا تسكي يا أمير هذا المتشأ sai rufe da zai da gawar sai Allah ya turo masa hankaka don ya gwada masa yadda ya bi da ɗan uwan shi na ce to gwada mana yadda hankaka ya gwada mashi amma a Qur'ani ya yi shiru ce to fa na ce magana to fa na ce idan da ƙur'ani za ka aiki ai wanda ya kashe babanka shi zai binne shi ba kai bane ƙur'ani ya ce sun ma amata hu sun ma amata hu fa qabara suka yi zasha kuma idza sha'a anshara Allah ya yi shi da sun ma amata hu sai Allah ya kashe shi fa qabara sai masa kabari sun ma idza sha'a sannan ya ga dama anshara hu sai ya tashi yanzu ka ce mu zo mu haɗu da babin da babanka sai ka kawo da aya ƙur'ani

azhar da la'asar da isha ya hudu hmm. magariba ya raka uku kawo mun aya qur'ani ko sa baki? mamaki wallahi sai ja mun aya na'am yace ya ka qur'ani alhamdulillah fa'il samawati wal ardi ja'il malaikati rusulan wali ajnahatin masada yace biyu sallah asuba kenan bai dan gara ka ta wata ga dare wasa lasa yace to sallah magariba kenan shi da uku warba wa da magana Allah yana turo bala'i ko ko akwai rubu bige to rubu bige da sallah ba gida na kallon shi ne da da shi sa muke ce muku ƴan ƙara ƙato hmm. kun ce ba za ku yi aiki da hadisi ba fassara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yau Qur'ani amma yanzu da shi wannan fassara malami kai maka yace fikafikan nan biyu asuba ake nufi ai ba a ce da ba fassara shi ake maka yanzu ka rika fasara malamin ka wani kato ka ba a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ka zama dan kala kato kala kato kala akwai surorin da kuma Allah ya rufe su da godiya ga Allah madaukakin sarki. ba musu wata zuba wata ran mala'ikata wata ran mala'ikata hafina min haulillah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya annahum bil haqq na'am wa qila alhamdulillahi rabbil alamin idan kiyama ta tsaya Allah ya ce wa tarar mala'ikata hafina min hawlil arshi za ka ga mala'iku suna fareti a gefen al'arshin ubangiji sun kewaye al'arshin Allah da sarki da suka kewaye al'arshin Allah ina Allah ce yusabbihuna bihamdi rabbihim abinda kai suke cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim Allahu akbar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim kiyama ta tsaya mala'iku sun zagaya al'arshi Allah ce bai mahu bin haka. a ranar Allah zai hau kujera adalci ya hukunci tsakanin bayi da adalci da gaskiya ji Allah madaukakin sarki wa qila alhamdulillahi rabbil alamin yan wuta sun tafi wuta yan aljanna sun tafi aljanna a lokacin ne za a ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai Allah ta gafarta mana amin ana ramma babu za ja إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama isar duniya da sako lokaci yayi koma zuwa ga ubangiji a lokacin aka ce ya na kai ta cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim astaghfirullah astaghfirullah daga wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yaushe tasbihi yake yi da tahmidi da istighfar da neman gafarar Allah madaukakin sarki Allah ya ce innahu kana tawwaba lalle Allah mai yawan karbar duba ne Allah ya karbi duba mu gaba daya amin ana babba je ka karshe suratul safati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun aha salamun alal mursalin to kafa walhamdulillahi rabbil alamin wannan shi ne nuna maka muhimmancin godiya ga Allah madaukakin sarki Allah ka ba mu iko maka amin shi yasa Allah ya ce wa kullu alhamdulillah ka ce godiya ta tabbata ga wa ta tabbata ga Allah ku saurara ku ji ku bayin Allah kamar an tambayi Allah ya Allah sanar da mu kai domin mu san ka ya Allah sai Allah ce Allah nan allazi lam yattakhiz walada shine wanda bai riki da ba na'am a'a me Allah zai yi da da Allah bai da buƙatar ɗa su ake da buƙatar yaya su ne halitta Allah madaukakin sarki kai za ka tuba in ka tuba kana bukatar da bukatar da bukatar da sai Allah ya yi tuba kai za ka yi wani. dan da jirgin ka Allah ya yi rauni kai talauci na yin mutane da lamba haka ne na'am dan da jirgin ka ne na yi rauni ne zai ta yi zuwa ga dama da

an yi ta lissafi saboda ya zo da suna eh. ba da kuɗi ya zo ba duk sanda ka jana yara ne ƙanana ba da kuɗi suka zo ba suna suka kawo duk sanda ka jace ya sha ka haife shi ba kuɗi ya kawo ba wata magana ya kawo sai ba ka ce sha ka haife shi duk sanda ka jana cewa za a raba mu da abin da muka gada tsohon gidansa ne ya gada wajen kakannin kakanninsa idan ka zo da kuɗi kace za ka rushe da gina masa sahu sai ce da ma muna sa rai wata ran kowa Allah ta shigo da ku cikin harkar ta zamani a yi da tsada da ku amma da kamar suna sai ce ba wanda ya isa ya same mu akan abin da muka gaba, ina yi da kakanni ya ce zai to lahalin zai baka isa ba wai shi ma ka haifi to ba kuɗi ka kawo ba dáadáa ó ní masha Allah tabarakallah wani tsohon ma ya sha rashawa sai lallabo ya ce ai dan azabe tun yana karami mu tsofaffi muka fahimci yana da kashin arziki lokaci kawai ake jira da zai bayyana ka lokaci yayi Ya Allah Amin. Allah ka ba mu ikon sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa kai ne kake iya shiga rauni ka bukaci ka yi taimaki da Allah ba ya shiga rauni kai ne za ka mutu dan ke gaje ka kana uban ƙasa ko kana sarki ko kana hakimi idan ka mutu ɗan ke yi ya gaje ka Allah shi hayyun ne la yamu shi ba ya zuwa me kai da ɗa shi ne ba da bukatar mata ba zai a zo magana ɗa أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة له ولد ولم تكن له صاحبة duka kama aka yi samu ɗan da bai da mata ba sai an samu ɗan ake samun mata ba an taɓa ganin goro ya haihu goro ya goro ya haihu ba sai ya ba wani zai ce ganin na bayi wata cikin shege ba akan koyar da ba shi bane ko da gaje shi na dan zina yana gado ba kabari bai gado ba a samun tasiri a yi aure alwaladu bil firashi wal akhir al hajar inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zina ne ta baka dutse ka sha jifa amma ba za ta baka dama aure shi kada ke ba da to ko goro ba zai haihu ba in ana magana haihuwa sai an fara da maganar mata tukuna to balle Allah madaukin sarki rabbul quwwati wal jabarut da da zai dishi mata da zai da kake da bukatar mata shi yasa ba ka da ma ke ce maka wani da kana da bukatar ta Allah bai da bukatar ta ba abin da zai da ita bai bukatar da ba abin da zai da da kowa ba wa da gare shi duka mu bayin sa ne ka ci duka ranar tashin alƙiyama Allah bai da alaka da kowa ban da alaƙar mu shi ne wala wani mai ya tafi waladan bai gida ba wala waɗanda suka gida ba Allah ɗan ƙarya suke in ji Allah suratul kafi Allah ba na ki zarge ta mai rarraba ya ta بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أنذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا لهم به من علم ولا لآبائهم

tinkiya da tinkiya yi wa tinkiya ta taɓa yin wara kuri na a nan tawa me ta yi wara kuri sai ra kuma me ta yi wata saniya maciji ya ta haifi ne kenan hmm. kowa jinsu kenan da Allah zai haifi sai ya Allah tun da mutum mutum ya yi ruwa aljan ya haifi aljan akuya ta haifi akuya ko yin jinna ke yana Allah ne ya haifi wanda ko ba Allah Allah da yi ma da yawa idan aka samu Allah guda biyu yi da rikici ya zafi ɗaya hmm. eh, Allah zai ce a ruwan sama zai ce ba yi ce ɗan kasuwa mutum ba zai ce ba <laughs> ko ya ce matar ka ta haihu da ta abubuwa za ta yi an shiga rikici ko ba shiga rikici ba ba duniya ba yanzu ba ta kakkawa a ce ku masu auren da ku biyu ne da Allah ku da rikici ko ku da rikici ba sai ka ga ka shiga daki da ta taba baki kowa in ke da ka shiga shi da gobe da ke da ka dan ya minti biyu za ka jira shi yasa Allah ya ce ne bai take zuwa nan idan aka ce Allah yana da ɗa sai duniya ta yi kamar za ta rubuce wa السماوات يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا wama yambagi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal ardi ati arrahmani abda laqad asayhum wa'adahum adda wa kulluhum atihi yawma alqiyamati farda kai ya kamata ku san ake cewa Allah madaukakin sarki idan aka ce Allah yana da sama sai ta yi kamar za ta ruguzo ta saman bakwai ta ruguzo kan ta shida ta shida ta ruguzo kan ta biyar ta biyar ta ruguzo kan sama ta hudu ta hudu ta ruguzo kan sama ta uku ta uku ta ruguzo kan sama ta biyu ta biyu ta ruguzo kan sama ta daya gaba ɗaya guda bakwai su Allahu akbar wata shakul ar wannan kasar sai ta yi kamar za ta kike shi wata kirru jibali hadda duwatsu sai kamar za su rubuce su rushe su watse su tarwatse saboda ne an da aulin rahmanin walada saboda sun ce Allah ya rana magana ta yi girma Allah ya ce wa bayan bayyana rahmanin an yadda ka zama ko kusa bai dace ga Allah da rahama bai da gada bai zai yi in kullu ma fi samawati wal ardh babu wani a sama babu wani a ƙasa yanzu Allah illa ah, atir rahmani abda hmm. face ran tashi alƙiyama sai ya zo gaban Allah a matsayin bawa a matsayin wa bawa bawa wa bawa Allah kowa mala'iku bayin Allah ne hmm. annabawa bayin waye Allah Bayin Allah eh. akwai lokacin da muke rigima da yan bidiyawa saboda mun ce annabi Muhammad sai ya shugaban halitta Allah shi ba bawan Allah da ce ba shi yayi izali za su rubuto sama da faɗin ƙasa wa a ce annabi shi ma bawan Allah to kenan kamar mu Kaman kai sauna kira mani shasha shi ya ga ga sakare ku ta hota ne kamar kai ko ai wanda ake wahayi za zaka ce kaman kai duk duniya da mala'iku da annabawan Allah gaba ɗayansu ba da darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi annabi Muhammad yana gaba da malaika Jibril. yana gaba da malaika Mika'il yana gaba da malaika Israfil Allahu akbar yana gaba da malakul maut yana gaba da malaika Rubwan duk mala'ikun Allah gaba ɗaya su ba da darajar annabi Muhammad. Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam. Annabi Adam a cikin tsakar zuri'arsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito amma annabi annabi Muhammad yana gaba da annabi Adam. Allahu akbar. Annabi Ibrahim shine baban annabawa gaba ɗaya. A tsakar saman zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ta hanyar annabi Isma'il da Ibrahim din da Isma'il duka annabi Muhammad yana gaba da su. Sallallahu alaihi wasallam. Annabi Musa ya yi magana da Allah amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana gaba da shi. annabi isa ya rayar da matattu amma manzon Allah sallallahu alaihi yana gaba da shi annabi zakariya an yanke mai kai saboda musulunci amma annabi yana gaba da shi Allahu akbar annabi yahaya annabi muhammad yana gaba da shi hmm. an yanke masa kai saboda musulunci amma bai kai masa Allah sallallahu alaihi daraja ba duk duk taron mu da an tara mu ba mu kai darajar hakurin manzon Allah ba duk taron mu da gaba da shi duk limaman nijar ka tara su basu kai darajar yaƙin manzon Allah sallallahu alaihi guda ɗaya ba kai basu kai darajar sililin gashin manzon Allah a wajen Allah A Allahu akbar ba za a bauta mashi ah. ba ku asar shi ba ba waye Allah shi ba ba Allah in ka ce ba kai gaba yana da hujja ka sanar bida da sauran ke ba shara da ba alhamdulillah sai a tsala nabi alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwala yiwuwa ta tabbatar da annan da ya saukar da littafi ga bawansa wane ne bawa annabi muhammad ba ku an samu ba annabi muhammad aka ce abdi wane ne abdi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وسلم تبارك الذي نزل القرآن تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين Allah nan da ya saukar da littafin da ke raba tsakanin gaskiya da ƙarya ga bawon shi yin mutanen duniya wa'azi wane ne bawon annabi muhammad ala abdihi abdihi wane ne bawon سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ya tabbatar da Allah da ya tafiyar dare Isra'i da bawansa wani bawa ne aka yi Isra'i da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka ce aka da abdihi wani ne abdihi النبي محمد وانه لما قام عبد الله وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا كان عبد الله ده عبد الله بو الله وانا محمد صلى الله عليه وسلم واعلموا أن ما غنمتم من شيء واعلموا أن ما غنمتم من شيء لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان wa ma anzalna ala abdina bawun wane ne bawun a cikin wannan aya annabi muhammad kai wannan jami'i za ka wa wannan jami'i za hawe mutum gaba ma dalla sahibukum wa ma gawe muje gaba muje gaba wa ma yantiqu anil hawa yawa in huwa illa wahyun yuha wa ne da malamin shi allamahu shadidul quwa ya matsayinsa zu mirratin fastawa aina huwa bil ufuqil ali ya fa kaka madana fatadalla kamar yara na ƙafa ƙausani a wadi ne ba a wuhe ila abudihi ma wuhe fa'auha ila abdihi sai wahayi zuwa ga bawan sa wani ne bawan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai muna magana annabi muhammad shi ba bawan Allah ne ba ko ta mishi kawai shi ke nan ya sha bidiya ya koshi da gwamnatin da kama mahajja akwai a Sebenarnya ayam lah, ada ayam orang sekarang. Kai, duk ada bayan Allah bayan Allah da Allah Allah annabi Musa ana ce zuriyata man hamalna ma anu zuriyata man hamalla ma anu yawa innahu kana abdan shakura Allah ya kira annabi Musa da abdan shakura bawa mai yawan godiya kira annabi Musa shi ba menene bawa shi ma bawa ne bawa wa Allah bawar Allah madaukakin sarki annabi dawud Allah ce isbir ala ma kuluna. isbir ala ma yaquluna na abdana dawud zalaidi innahu awwab wadhkur abdana dawud ka ambaci bawo dawud kenan annabi dawud shi ba da ne bawa bawa annabi Sulaiman Allah ya ce wa habna li Dawuda wa habna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu yawa nahu awwab Allah ya ambaci annabi Sulaiman sai ce ni'mal abdu madalla da wannan bawa ina annabi Sulaiman shi ma da ne annabi ayyuba shi ba bawa ne wasu aka na ayyuba Allah ya ce ka ambaci bawa ya annabi ayyuba shi ba bawa ne ko ba bawa bane ga wasu bayi can wasu kuma ibadana إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار ka ambaci bayin annabi Ibrahim annabi Ibrahim bawan Allah ne wa Ishaq annabi sa'ad bawan Allah ne wa Yaqub annabi Yaqub bawan Allah ne dukkan su bayin Allah ne annabawa bayin Allah ne masu girma masu daraja an ba a bauta musu in ka bauta musu ka zama arne wala aburaku atattakizu almalaikata wa yajina atattakizu almalaikata wan nabiyina بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة كلك ملائكة والنبيين إلى يجيبا أبو من دون الله الله ba a bauta wa malaika har ba da yasa girman sa jibrilu ba a bauta ba a bauta wa duk Allah Allah ya ce bai umarce ku rike su a matsayin abin bauta ba annabawa ba a bauta musu ba a yadda a bauta wa annabin Allah ba annabawa ba abubuwan bauta ba ne hmm. Allah ya ce ban yadda ku rike su iyayen gizi abin bauta ba da Allah dan abu da muku wata riƙe annabi a matsayin abin doka ta zama kafiri sai Allah ya ce a yamuru ku bil kufri hmm. yanzu Allah zai umurce ku da kafirci ba da yanzu antum muslimuna bayan kun zama musulmai kenan kun kira kanku musulmai ku dawo ku bauta wa annabawa ko ku dawo ku bauta mala'iku kafirci da a yamuru kun bil kufri sai magana ce babban matsalar mu da yan zara, kawo mu ta musulmi <laughs> yanzu da muka fara wasu na wanda muka ta, amma Allah ya ce wanda ya bauta wa mala'ika ko ya bauta wa annabi ya zama kafiri idan ka sun ce ba kafiri na musulmi ne da da wani tambaye ku nasara suwa suka bauta wa suka bauta annabi Isa eh, musulmai ne na me da su kafare ne hmm. yahudawa suka bauta uzairu uzairu musulmai ne su Ta wanda ya bauta wa annabi an ce masa kafiri annabi karar kansa ya taɓa cewa a bauta masa abadan ba je ka so ta ali imran wa ba kana libasharin an yi wuce wallahi kitaba wal ba yan nubuwa sun da ya kula da nasu kullu ruwa. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولا تكونوا ربانيين كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الله يشكرك سبحانه وتعالى cewa da wani mutum Allah ya bashi annabtaka ya bashi hukunci mai da shi adalin Allah sannan ya zai ce mutane ku zama bayan na ba Allah ku huta ba ba Allah ku huta ba kidan ba adalin da zai ce a bauta mashi ko akwai babu in girma kake kai kawai ta kama da shi ka kai girma rana da duniya da rana wanda ya girma ba ku an samu ba lala wannan duniya da ita ta da muke cikin gaba ɗayanta da ita rana wanda ya girma rana ta dubbe ka wannan duniyar girma hmm. duk girman nan Allah ya ce min ayati lillahi wa ta'ala shamsu wa min ayati lillahi wa ta'ala والشمس والقمر لا تسجدوا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون Allah ce la tasjudu li shams ko da wata kar ku rana sujada har girman ta ko da sai ku duniya ba duniya ba ta ga rana ba bare duniyar da haɗin rana ta fita la ta su cikin shams kar ku wala ta su gada a ruwa ya kama wala ta kama kar ku wala wala ta gada wallahi na yi kyau duniya a tsibirna murmura kuma duniya a halin zai zo ya zauna muridai su suna sa goshi a ƙasa suna masa sujada kwarai kuwa goshi yadda ake sa goshi a ana sujada a wajen ƙasa ake masa sujada sai ko da ta kuma da rage ba wai da hasai ba zo shi kare ku je ku karanta addu'atul harida wani ya taba zuwa yau shehu tijjani jira, shehu tijjani ce an ta kafin da ne na ya ce masa layi sujada illa illa ba ya kowa jira sai Allah a rika rika tijjani akwai mai darajar shehu tijjani an bar jira ya ce da ba sai kada za ka zo ka kwallo ka ce kai ne bakar da ne ne ah, ba bakar ne ba mu ake ne la tajidu lil shams kar ku yi rana su zada wala lil qamar kar ku yi wata su zada wasjudu lillah in za ku yi sujada ku yi wa Allah allazi khalaqahum wanda da ranar da wata duk shi halice su in kuntum iyyahu ta'budun in mu kuntum da abu inda Allah kuke bautawa ke da ba bauta ko wa? sai Allah madaukakin sarki shi ake bauta. wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu sharikun fil sharikun fil mulki shi kada ke gudanar da mulkin duniya sama da ƙasa ba mai jiya shi shi Allah bai da deputy president mu Najeriya shugaban ƙasa da wata da ke gobe da shi Allah yana da deputy na'am bai ya wuce da Allah yana da rubuce-rubuce zai bukatar su Allah yana da gabawa akwai kurfe da sukurfe da za su taya shi Allah bai bukatar kowa shi shi kaɗai yake gudanar da duniya gaba da duk wanda zai ce maka akwai wasu rukaba'u da wasu rujaba'u da wasu asbiya'u da wasu auriya'u da wasu autadu da wadabansu da wasu wasu ke taya Allah wajen gudanar da duniya Allah yake yi Allah ce wa lam yakun lahu sharikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun min adh Allah bai da wani majalici wanda ya zai shiga matsala zai kawo masa agaji Allah ya wuce wannan bai da wani kai kike da bukatar wannan Allah bai da shi hmm. تكبيرا وكبيره تكبيرا الله السنة كتير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر ولو انهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا لعل مترتها ويسيرك الواجب لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما لعل وهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه وفي ذلك فليتنافس محمد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك